ko saboda ba na son ya kare ne shi yasa nake rage shi kullum yau sha uku ko je kuka ce sha ɗaya to yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin shi kuma ɗayan uku ne ko uku ga watan tara miladiya ta dubu biyu da tara a wannan darasi namu na nawa na goma ko Eh, na sha ɗaya ko a wannan darasi namu na goma na goma sha ɗaya inda muke cikin tafsirin surat yusuf alaihi salam muna kan aya ta hamsin da biyar ko ku ce hamsin da hudu za mu dawo a kan wannan aya domin ban mu gama kale ne ce bayani a kanta ba don haka malam sa'idu sai a karanta wa kan malik tuni bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ne bihi astakhlisu li nafsi sai sarki ya ce ku zo min da shi a zo da annabi yusuf alaihi salam astakhlisu li nafsi in keɓance shi ga kaina wato in mai da shi ɗan gaban goshina falamma kallamahu yayin da ya yi magana da shi wato yayin da wannan sarki ya yi magana da annabi yusuf alaihi salam ko yayin da annabi yusuf alaihi salam ya tattauna da wannan sarki a bisa sabanin malamai wajen fassara shi wannan damiri na kallamahu kala sai shi sarkin ya ce innaka al-yawma ladaina makinun amin kai a yau a wajen mu kana da matsayi babba kuma kai abin amincewa ne kala اجعلني على خزائن inni hafizun حفيظ sai سي يوسف عليه ya yace ka sanya ni a bisa mukamin kula da taskokin kasar wato kasar masar inni hafizun ni mai kiyaye amana ne alimun masani ne da harkar tattalin arziki وكذلك مكنا ليوسف في الأرض هكذا bawa yusufu matsayi babba. a cikin wannan ƙasa ta masar ya tabawwa minha haisu ya sha yana zama inda yake so a cikin wannan ƙasa nusibu bi rahmatina man muna samun wato muna samun wanda muka so da rahamanmu wala nudhi'u ajral muhsinina kuma ba ma tozarta ladan masu kyautata ayyukansu wala ajrul akhirati khairul lil ladina taqaw wa kanu lil ladina amanu wa kanu yattaqun hakanan kuma ladan lahira sakamakon lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani kuma suka zama masu tsoron Allah lokacin da aka zo da annabi yusuf alaihi salam daga kurkuku bayan ya samu bara'a kamila ya samu kubuta cikakkiya daga abin da aka tuhume shi da shi daga zargin da aka yi masa ya zan yanzu ba wata wano ba wani tabo tare da shi sai sarki ya ce a zo da shi ya zama na kusa da shi mai bashi shawara wanda a koda yaushe suna tashi wato babban mai ba shi shawara falamma kallamahu yayin da annabi yusuf alaihi salam ya tattauna da wannan sarki ko shi sarkin ya tattauna da annabi yusuf alaihi salam wannan sarki ya ga irin hazaka ta annabi yusuf alaihi salam ya ga irin hikima da basira da ladabi a wajen annabi yusuf alaihi salam sai yake cewa da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin kai a yau kana da matsayi babba ai zu makanatin zu manzilatin kana da matsayi babba a gurinmu kuma kai wanda za a amincewa ne to annabi yusuf alaihi salam sai ya yi amfani da wannan damar sai ya yi istiglalin wannan fursar sai ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard ka sanya ni ni ne mai kula wato babban mai kula da taskokin kasar gaba daya wato kamar ka ce ministan tattalin arziki ko ministan kudi na kasar gaba daya inni hafizun alim dalli mai kiyaye amana ne kuma masani ne wajen gudanar da harkar tattalin arzikin kasa akwai wani hadisi rubabbe wanda ya zo cikin wasu littattafai na tafsiri kamar tafsirin inda jarir ya kawo shi da sa daga juwaibir daga wahab daga ibn abbas zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce rahimallahu akhi yusufa law lam yaqul اجعلني على خزائن الارض لاستعمله في تلك الساعه ولكنه حديث يتي Allah ya ji kan ɗan uwana Yusuf ba dan ya yi gaggawar cewa ka naɗa ni a bisa taskokin ƙasar ba to da a nan take zai naɗa shi amma a dalilin wannan magana ya sanya shi sarkin ya jinkirta naɗa shi akan wannan mukami sai bayan shekara ɗaya wannan hadisi bai gaskata ba ba hadisi ne na gaskiya ba a juwaidir shi ya rawaito shi juwaidir kuma makaryaci ne a gurin malaman hadisi kawai haka ba maganar cewa wai an yi jinkirin naɗa shi wai saboda ya nuna gaggawa ya yi rawar jiki ba dan haka ba da an naɗa shi nan take amma saboda ya faɗi wannan maganar ya nuna yana so kenan shine sai bai samu mukamin ba sai bayan shekara guda wannan ba gaskiya ba ne tunda sarki shi ya fara yaban annabi yusuf alaihi salam tun kafanin annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard shi ya fara yabansa ya ce innaka al-yawma ladaina makinun amin ya ce kai mai matsayi ne babba a mu kuma amintacce ne kuma harkar kuɗi wa ake so a bawa ba amintacce ba saboda haka kaga ashe idan annabi yusuf alaihi salam ya ce inni hafizun ali wata gamsuwa ce wacce daman tana tattare da sarki sarki dama ya gamsu da cewa shi mai amana ne da haka shi nan yana kara karfafa masa ne abin da ya riga ya imani da shi ya yarda da shi cewa annabi yusuf mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya wanda zai rike amana idan an bashi saboda haka idan ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard babu yadda za a yi sarki ya ce kayi gaggawa don haka ba zan baka ba sai bayan shekara guda a'a hakan bata kasance ba bata faru ba to a jiya mun kawo tambaya a nan wacce muka ce za mu ansa ta a yau har zuwa yanzu yadda kissar ta take wato take zuwa mana har zuwa yanzu ba mu ji cewa akwai wani a masar da ya musulunta ba saboda haka masar din nan kasa ce a lokacin da ba ta musulmi ba annabi yusuf alaihi salam ya fito baro baro ya faɗi haka a arbabun mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون النبي يوسف عليه السلام يا فدي إيران أبنت وأنا متعني سكي بوتاوا سنا بوتاوا إيا ينجي نيدا بند بند sun bar bautar Allah wanda shine kadai wanda ya cancanta a bauta masa saboda haka bautar gunki ita ce bautar da aka runguma hannu biyu a masar har zuwa yanzu ba mu ji cewa sarki ya musulunta ba waɗannan zai samari guda biyu kamar yadda muka faɗa jiya babu abin da yake nuna sun musulunta haka nan shi ma sarki babu abin da yake nuna ya musulunta abinda kawai ya jawo annabi yusuf salam ya sa ya jawo annabi yusuf salam jikinsa saboda fassarar wancan mafarki da kuma yadda ya ji labarin kamewar annabi yusuf salam da kyawawan ɗabi'unsu da kuma yadda ya tattauna da annabi yusuf ya ga hankali da hikima da fasaha da take wato fitowa daga bakin annabi yusuf alaihi salam wannan shi ya ba shi sha'awa a gurin annabi yusuf alaihi salam wanda har ta sa annabi yusuf alaihi salam yayi magana da yayi ijali ala khaza'in al-ard inni hafizun alim saboda haka kaga anan annabi yusuf alaihi salam yana cikin mutanen da suke kafirai ne mushirkai masu bautar wani Allah wanda ba su ba yadda Allah shi kadai ya cancanta a bautawa ba suna bauta ma wasu ne tare da Allah waɗanda za su rike wasu abubuwa suna bauta musu ba tare da Allah babu shakka ba za ka taɓa yin tsammanin za su yi shari'ar addinin musulunci ba dan ina ma suka san shi bare su yi shari'ar bare su yi shari'ar sa amma a cikin irin wannan yanayi annabi yusuf alaihi salam yana neman a bashi wani matsayi ta yadda zai zama a kasar ba shine mutum na biyu bayan sarki kuma sai shi ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim kaga maganar cewa sarki ya musulunta bata taso ba maganar cewa kasar ta musulmi ce wannan ma magana bata taso ba abinda yake kara nuna maka cewa sarki bai musulunta ba kissar annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa yayin da yake so ya ainihin ya rike dan uwansa bunyamin lokacin da suka zo ya ɗauki wannan kwanan awo ya sanya a cikin kayan ɗan uwansa Allah ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa in yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim a lokacin da yake tambayar ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam annabi yusuf yake tambayar yan uwansa ya ce fa ma jaza'uhu man wujida fi rahlihi in kunta قالوا فما جزاؤه قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ya tambaye su meye sakamakon wanda aka samu wannan ainihin abun awo a cikin a cikin kayansa suka ce man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu wanda aka samu a cikin kayansa to a rike shi shine sakamakon wato a rike shi a bautar da shi na wani ɗan lokaci ko a bautar da shi tsawon rayuwarsa ya zama bawa tunda har yayi sata wannan ita ce shari'ar ali yaqub ita ce shari'ar da ake yi a gidan annabi yaqub alaihi salam da wato dangin annabi yaqub gaba ɗaya akan wannan shari'a suke to shine Allah madaukakin sarki yace fa bada bi awiyatihim qabla yu'i akhihi thumma istakhrajaha min wa'i akhihi كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم haka muka yi wa annabi yusuf alaihi salam dabara muka kinsa masa dabara ta yadda ba zai iya ya karbe dan uwansa ya rike dan uwansa inda zai yi aiki da shari'ar wannan sarki kaga ashe shari'ar wannan sarki ba haka take ba ba ita ce shari'ar ali yaqub ba da a ce zai yi shari'a irin ta wannan sarkin a lokacin ba zai iya rike shi ba to ya zai yi shine ya ba da wata dama da su za su daure kansu da kansu ya ce to bai kuke ganin ya kamata a yi masa idan an same shi shine ya ɗauki wannan abun su ce to abin da ya kamata a yi masa shine a rike shi to kaga da Allah ya ce ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil maliki ya nuna cewa sarki yana da wani addini daban wanda ba shine addinin Ali Yaqub ba a kenan sarki ba yana kan wannan addini bane na annabi yusuf alaihi salam shi annabi yusuf ai yana bin addini ubansa ne ko wattaba'tu billata aba'i ibrahim wa isma'il wa ishaq kan addinin iyayensa yake saboda haka sarki kuma yana kan addinin shi na gargajiya sannan kuma maganar mu'min fir'aun da yake cewa wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula kaga anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana maganar shi wannan alu mu'minun min ali fir'aun yake ce musu hakika annabi yusuf gabanin zuwan annabi musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu amma ba ku bushe ba kuna shakka fa ma fi shakkin ba ku gushe ba kuna shakka mimma ja'akum bihi kan abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka har zuwa lokacin da ya halaka qultum daga nan kuma sai ku ce lan min Allahu min ba'dihi rasula daga annabi Yusuf ba za a sake aiko da wani manzo ba kaga anan ayat tana nuna mana cewa mutanen masar bayan aiko annabi yusuf alaihi salam ba su karbi gaskiyar da ya zo musu da ita karara ba sun ci gaba da shakkar abin da ya zo musu da shi imani baya yiwa tare da shakka inda in akwai shakka to babu imani don imani ma'anarsa al-yaqin sakankancewa da tabbatarwa to tunda har yace fa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi ya nuna ba su yi imani ba ya nuna ba su yi imani ba saboda haka kaga wannan yana nuna cewa mutanen masar a wannan lokacin ba su yi imani ba ashe kaga babu wani mumini a lokacin sai annabi yusuf alaihi salam amma kuma gashi yana cewa ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim me yasa ya yadda ya karbi shugabanci me yasa ya yadda ya karbi aiki ya karbi mukami a lokacin da ba a shari'a ta addinin musulunci ana bin dinin maliki ne me yasa ya yadda ya karbi wannan shugabanci watakila wani ya ce ai an ba shi dama ne yayi yadda ya ga ya dace an sakan masa ragama gaba daya sarki ya sakar masa ragama gaba daya wannan magana idan mutum ya faɗi ta to mu shakka akwai jahilci a cikin ta ba kaɗan ba sarki yana nan a sarkinsa kuma shi ke naɗawa shi ke cirewa ba annabi yusuf alaihi salam ba shi yasa shi kansa annabi yusuf din gurin waye ne ba a nada shi waye ne gurin waye ne ba mukamin gurin sarki ij'alni kasani kaga da ya ga dama zai iya cewa ba zan saka ba kaga shi ke da iko har yanzu bai yiwuwa a ce sarkin da bai yi imani da shi ba mutanen kasar da ba su yi imani da shi ba kawai haka ne shi kadai a kasar ya zo ya juye kasar gaba ɗaya ta zama ta addinin musulunci ya rika yin hukunci da dokar musulunci gaba daya akan sarki har zuwa na ƙasa wannan ba zai yiwu a hankali kawo wannan ba inda kuwa har sun ba shi dama ya yi haka to babu shakka sun musulunta hadda za su ba shi dama ya yi dokar musulunci a kansu ɗari bisa ɗari ka je yanzu amerika kawai a sallama maka amerika a ce to ga ta nan ka yi shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari tun daga kan gidan bush har zuwa ƙasa babu shakka a'a mu ce uku shi ma ka san ya tsara obama zafin kai ce gashi nan duk suna karkashin ka kowa ya sallama maka babu shakka za mu ce abin nan amerika amerika ta zama kasar musulunci sai a yi ta hijira zuwa amerika kuma saboda haka ba zai yiwu ba a ce kasar da ba musuluncin suke ba ba su yadda da addinin da kake kai ba kuma su kan maka ragama kawai kai ta yin abin da addinin ka ya zo da shi a kansu wannan ba zai yiwu ba a hankali ya karba wani zai iya cewa to ai Allah ya ce wa kazalika makkanna li yusufa don haka Allah ya bashi tamkini sai mu ce tamkini a nan ubangiji ya fassara menene ake nufi da tamkini a nan menene tamkini Allah ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa minha haythu yasha wannan shine tamkinin da ubangiji ya bawa annabi yusuf alaihi salam in ka duba yadda al'amarin sa ya faru daga cikin kurkuku daga cikin rijiya ya dawo cikin kasrul aziz yana matsayin ma'aikaci wanda yake kamar kamar abin nan kamar boye-boyen gida sannan kuma ya dawo cikin kurkuku amma yanzu gashi a kasar masar shine mutum na biyu inda duk ya ga dama zai iya zuwa gina gida kaga akwai tamkini a nan. wannan shine ma'anar tamkini din kuma in an ce an yi wa mutum tamkini abinda ake nufi da makanna mun bashi makana mun bashi matsayi babba shine ma'anar makanna da Yusuf mun bashi babban matsayi kuma wannan babban matsayi ai ya bayyana tun daga fadar shi wannan sarki da yace innaka al-yawma ladaina makinun amin wannan ita ce makanar da ubangiji ya bashi tamkinin da ya bashi kuma wanda aka bawa tamkini ba yana nuna cewa komai zai iya yi shi kadai ba ba tare da wasu tallafa masa ba tamkini ba yana nuna haka ba dan an ce wane yana da tamkini shi kenan yana nuna kenan komai ya ga dama kawai zai yiwu a'a zai iya yin wani abu wani abu kuma sai an yadda ya yi wasu sun taimaka masa in ba su taimaka masa ba ba zai iya yi ba idan ka duba kissar zulkarnain da Allah yake cewa inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa zulqarnain sarki ne wanda ya mallaki duniya ubangiji ya bashi hanyar samun duk abin da yake so ya bashi karfi ya bashi rinduna kuma ya sanya shi sarki mai adalci duk inda ya ga dama ya sa gaba zai iya shiga zai iya zuwa amma lokacin da da Allah yake cewa hatta idza summa balaga summa ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا من سكتي قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبور الحديد هزوا قرشن آية kaga duk da Allah ya bashi tamkini da ya zo gurin waɗannan mutanen tsakankanin wasu duwar watsi guda biyu mutanen da ba sa iya fahimtar magana sai da kyar suka gaya masa inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda suka ce ya'juj wa majuju mutane ne masu barna a doran kasa zulkarnaini ko mu baka wani kuɗi mu biya ka lada ka gina mana ainihin shamaki tsakaninmu da su sai ya ce ma makkanni fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani damar da ya bani ta ishe ni fa'inu ne bi kowa amma ku taimake ni da karfin da kuke da shi kaga duk da cewa Allah ce inna makkanna lahu fil ardi a yana buƙatar kuma wani taimako a fa'inu ne bi kowa ashe tamkini ba hana ka nemi taimakon wasu ashe cewa da aka yi annabi Musa annabi Yusuf alaihi salam an bashi tamkini ba ana nufin cewa zai iya yin abin da ya ga dama bane ba tare da wasu sa hannu ba in kuma wasu za su sa hannu yayi ta yin musulunci to sun musulunta tare da shi saboda haka babu batun cewa an sakarwa annabi yusuf alaihi salam komai da komai tun daga shi a can allah yana cewa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki bai da dama ya rike dan uwansa a bisa shari'a da doka ta sarki ashe kaga shari'a da doka sarki tana nan bata ba shi dama ba ya rike dan uwansa saboda haka sai da ya biyo wa yan uwansa ta shari'a su sai suka ce to a rike shi amma da an ce a ɗauki shari'ar ƙasa to karar ƙasa ba za ta bada dama a rike barawo ba sai dai a dake shi a ce ya biya abin da ya sata ninkin biyu to ashe kaga maganar cewa an sakar wa yusuf alaihi salam ragama ya yi duk abin da ya ga dama ya juye kasar ta zama ta musulunci wannan maganar ba magana ce ta ilimi ba babu kuma wani malamin da ya faɗar haka an ce da an ba shi dama ya yi adalci ya yi gaskiya ya raba dukiyar ƙasa bisa gaskiya kuma ya yi wannan da ya ce hafizun alim shi mai kiyaye amana ne ya kiyaye wannan amana bai cinye dukiyar al'umma ba kuma ya raba ta bisa adalci har ba wasu ƙasashe makota sun samu wannan adalcin nashi amma magana ya a canza dokokin kasa wannan bata faru ba inda kuwa ta faru babban abu ne da alkur'ani ba zai shiru ba sai ya faɗa da wannan babban mu'jiza ce mutum daya ya zo kasar da duk ba yi imani da shi ba kuma ya canza ta ta zama ta musulunci gaba daya suna kan addinin su na gargajiya kuma suna bin shari'ar musulunci da haka ta faru alkur'ani ba zai yi gum a bar wannan ba sai an ba labarta mana domin an gaya mana manya-manyan abubuwa da suka faru a kisar annabi yusuf alaihi salam da wanda ya faru da yana cikin manya-manyan abubuwan da alkur'ani zai labarta mana saboda haka kaga wannan magana ba ta da tushe ba ta da makama ko kaɗan sannan kuma in ka ce a ta yiwu shari'a ban kablana ne shari'ar wanda suka gabace mu ne don haka so a shari'ar su a iya yin aiki a karkashin gwamnatin da ba ta musulunci ba amma mu a shari'ar mu ba a yadda ba to mu a shari'a mu mai hukuncin sa sai ka ce mana ai hukuncin sa kai ma ka zama mushriki ka zama murtaddi sai mu ce to akwai bambanci a babin shirka tsakanin shari'ar wanda suka gabata da shari'a mu akwai bambanci babu bambanci a babin tauhidi babu bambanci duk annaba wannan akan abu ɗaya suke shine da muka faɗa lokacin da muka zo fadar annabi yusuf alaihi salam da yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa isma'ila wa ishaq ya bi addinin iyayensa ya ce ya bi addinin su ibrahim da isma'il da ishaq waɗanda duk akan addini guda suke kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mu annabawa ‘ya'yan ubanni muke iyayenmu ne daban-daban shari'ar mu daban-daban amma addinin mu guda ɗaya ma'ana tauhidi guda ɗaya ne da haka duk abin da yake shirka babu wani annabi da ya taɓa yin sa kai kuma a lokacin ka ya zama ba shirka bane ka je ka yi a ko kuma wani abin da yake shirka shi yayi kai kuma a wajen ka ya zama shi ba shirka ba aka ce kai kuma a wajen ka ya zama shirka kada ka yi babu wannan saboda haka annabi yusuf alaihi salam allah ya kore masa yayi aikin da yake shirka ne ma kana lana an nushrika billahi min shay ba haka ya faɗa ba yace bayyuwa bayyuwa gare mu mu hada Allah da wani ma kana lana an nushrika billahi min shay bayyuwa mu hada Allah da wani sannan kuma a addinin su shi ma hukunci gaba ɗaya na Allah ne ainul hukmu illa lillah yace hukunci gaba ɗaya na Allah ne saboda haka babu yadda za annabi yusuf alaihi salam yayi wani abin da sunan shi shirka da Allah yake cewa wa min zurriyatihi dauda wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala al-alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim sai ce dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wannan shiriya ce ta Allah bayan ya zano annabawa duka a cikin hadda annabi Yusuf alaihi salam ya ce yake shiryar da bayansa wanda ya ga dama daga cikin bayansa ya ce wadau ashraku da a ce sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malun da abin da suke aikatawa ya rushe kaga lau anan harfu imtina'in ne limtina al-imtina'u thani limtina'il awwal lau ashraku da sun yi shirka da aikinsu ya rushe ma'ana aikinsu bai rushe ba dan ba su yi shirka ba saboda haka annabi yusuf salam bai yi shirka ba karɓar wannan mukami da ya a lokacin da ba yadda zai yi dole ya karɓi wannan mukami domin ya cici bayan allah daga cikin wahalhalu ya tabbatar da adalcin da zai iya tabbatarwa ya baya daga cikin shirka baya daga cikin sako balma yana daga cikin rahamar allah yana daga cikin rahamar ubangiji kuma lada ubangiji zai bashi yana daga cikin rahamar ubangiji shi yasa ubangiji ya ce nusibu bi rahmatina man nasha ولا nudhi'u اجر المحسنين don haka annabi yusuf السلام da yayi wannan aiki ya karbi wannan aiki a karkashin gwamnatin da ba ta musulunci ba a yayin da babu abin da zai iya yi sai wannan ihsani ne ma yayi kuma ubangiji ba zai tozarta aikinsa ba bal yana da lada anan kuma ladan da yake jiran shi a ranar gobe kiyama yafi yawa wani ajrul akhirati khairun lil ladzina taqaw lil amanu wa kanu yattaqun saboda haka annabi yusuf alaihi salam ya yi abin da yake iya yi ne a lokacin to wannan shine maganganu wato wannan magana da muke faɗa ba wai magana ce da mu muka kirkire ta a yau ba kada a zaci cewa wai magana ce da yanzu muhammadu sani shi yake faɗarta don haka a iya tattara masa kayansa a jefar da ita a jefa masa kayansa don shi ba malami bane ko shi malamin gwamnati ne ko ko a'a ya yarda da ɗagutu shi yasa zan so mu karanta abinda ibnu taymiya ya rubuta a cikin littafin safatawa da Manhaji sunna ibnu taymiya ya bar duniya shekara 728 yau muna shekara hijira 1430 kaga kimanin shekara 700 kenan eh adda nawa 700 da nawa da biyu ko? na kimanin shekara 702 saboda haka magana ce da aka yi tun lokacin ba a maganar ma najeriya balle a yi maganar dimokuraɗiyya lokacin ba ba su da dimokuraɗiyya su amma kuma ga maganar yanzu ta dace da yanayin da ake ciki wannan maganar da nake yi ita ce maganar da ibnu taymiya yi yake cewa wa min hadal bab tawalli yusuf siddiq ala khaza'in al-ard li maliki misr yana daga cikin irin wannan babi da zai zo ya kara bayani akan sa yace karbar makami da annabi yusuf alaihi salam yayi na taskokin ƙasa ga sarkin masar wasa alahu an yaj'alahu ala khaza'in al-ard wa kana huwa wa qaumuhu kuffara alhalin shi sarki da mutanensa duk kafirai ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wala a ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi al'aya aya haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa inda annabi yusuf yake cewa ya sahibai sijni a arbabu mutafarriquna khairun am illahu alwahid alqahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan alaya yace wa ma'lumun annahu ma kufrihim la budda an yakuna lahum adatun wa sunnatun fi qabd al-amwali wa sarfiha ala hashiyati al-malik yace abu ne sananne cewa tare da kafircinsu tunda basu ba musulmi bane tare da kafircinsu dole ne ya zan suna da wata al'ada suna da wata doka wacce take tasu ce ba ta musulunci ba wajen karɓar dukiya da rabawa wato waɗanda suke makusantan sarki da 'yan gidansa da sojojinsa da talakawansa wala takunu tilka jariyatan ala sunnatil anbiya'i wa adlihim wannan rabo da kaso da suke yi ba ba ba za ta yi ta dace da sunnar annabawa da adalcinsu ba walam yakun yusufu yumkinuhu an yaf'ala kull ma yuridu kuma bai yiwa ga yusuf alaihi salam ya ce zai yi abinda duk yake so wa huwa ma yarahu min dinillah ce zai yi abinda duk yake so na addinin Allah bai yiwa gare shi fa innal qauma lam yastajibu la domin mutanen ba su ansa kiransa ba ba su ansa kiransa ba dan Allah ce fa ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bi yace lakin fa'ala al-mumkin min al-adl wal ihsan ya dai da zai iya yi ne na adalci da kyautatawa ya yi abin da zai iya yi na ya adalci ya kyautata wa nala bis sultani min ikramil mu'minina min ahli baitihi ma lam yakun ma lam yakun yumkinu an zalika ya samu girmamawar mu'minai da suka yi masa daga cikin iyalan gidansa da danginsa suka zo suka girmama shi abinda ba zai yiwu ya same shi ba ba ta karkashin wannan matsayin ba ba ta ƙarƙashin wannan matsayin bane ya iya karrama ya kyautata wa 'yan uwansa wanda a haka dole suka zo suka rasana masa suka bi shi ya ce wa haza kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum ibn taymiya ce duk wannan yana ƙarƙashin fadar Allah ku bi ku kiyaye dokokin Allah gwargwadon ku abin da za ku iya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 19 217 zuwa 225 da minhajus sunna na biyar 69 zuwa 87 ibnu taymiya ya shararu magana mai yawa akan wannan batu kai ka ce ya san matsalar da muke ciki saboda ka ya faɗaɗa magana akan wannan wanda ni sai dai in rairayo wani abu a ciki dan ba lokacin da za mu karanta ta dukkanta abinda na rairayo shi za ku ji waɗanda suke ɗalibai za su iya komawa ga wannan littafi su sake dubawa mujalladin sa na takara ko min hajji sunna inda yake yi wa shi a raddi mujalladin sa na biyar shafi na tara zuwa ga 87 yake cewa wa kadhalika kuffaru man balaga hu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi daril kufri wa alima annahu rasulullah fa amana bihi wa amana bima anzala Allah wattaqa Allah mastata'a kama fa'ala an-najashi wa ghayruhu wa lam tumkinhu al-hijratu ila dar al-islam wa التزام جميع شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الهجره وممنوعا من min izhari dinihi wa laysa indahu man yu'allimuhu jami'a shara'il islam fa huwa mu'minun min ahli janna wannan ita ce natija ce haka nan kafirai waɗanda kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya riske su amma suna rayuwa a ƙasar da ba ta musulunci ba suka yadda ko shi wannan wanda yake rayuwa a ƙasar da ba ta musulunci ba yadda da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yayi imani da shi yayi imani da abin da Allah ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye dokar Allah gwargwadon yadda zai iya kamar yadda najashi da waninsa suka yi ya zan ba zai iya hijira ya shiga ƙasar da musulunci ake yi ɗari bisa ɗari ba zai iya yin wannan ba ba kuma zai iya ɗabbaka dokokin shari'a musulunci ɗari bisa ɗari ba ba zai iya hijira ba domin an fi ƙarfinsa sannan ba zai iya bayyana addininsa ba domin waɗanda suke kewaye da shi duk ba addininsa suke yi ba kuma ba ya da wani wanda ba zai koyar da shi shari'ar ya take don haka bai ma san yadda zai yi wasu ibadoji ba bai sai da zai yi sallah ba ko azumi ko yadda zai yi wasu harkokinsa na yau da gobe gwargwadon yadda shari'a ta ce bai ma san wannan ba ibn taymiya ya ce fa huwa mu'minun min ahli aljanna ya ce wannan mumini ne in ya mutu aljanna zaya sai ya ba da misali ya ce kama kana mu'minu ali fir'auna ma qaumi ma qaumi fir'aun kamar yanda mu'minu ali fir'auna ya kasance tare da da mutanen fir'auna yana cikin su shi yasa Allah ya sifanta shi da cewa yaktumu imanahu yana cikin su don haka kaga ba yadda za a iya fito da imanin sa karara don haka in za a je ma wani abin bauta din da ya shafi bautar arnancin da shi ma za a fita bai iya fitowa ya bayyana imanin sa amma kuma Allah ya karɓi imanin sa ya kirawo shi mu'minu ali fir'aun haka nan matar fir'auna a gidansa matar fir'auna kana ga za ta iya wato fitowa ta ɗabbaka shari'ar annabi musa wanda fir'auna yake neman shi ido rufe ya kashe shi a ce matar fir'auna gashi ta yi imani da shi har allah maɗaukakin sarki ya gina mata gida aljanna ashe kaga kenan ba lalle ba wanda yake karkashin wani guri da aka fi karfinsa ba zai iya ɗabbaka abin da duk yake so na musulunci ba ya ce zai yi kundin bala ya tar'ara da daka ko ta mutu ko ta rai ba daidai ba ne waka ma kana yusuf siddiq ma'a ahli misr mala yace kamar yusuf yusuf as-siddiq tare da mutanen misr fa innahum kanu kuffaran yace waɗannan kafirai ne walam yumkinhu an yaf'ala ma'ahum kulla ma ya'rifu ma ya'rifu min dinil islam kuma bai iya samun damar yayi musu duk abin da yake ya san shi na addinin musulunci ba fa innahum da'ahum ila tauhidi wal iman falam yujibuhu ya kira wasu su kama Allah su yi rike tauhidi amma sun ansa masa ba su ansa masa ba قال تعالى عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسوله saboda haka mutanen annabi Yusuf alaihi salam ba su ansa masa zuwa ga kiran da yake yi musu ba wa kadhalika najashi haka nan najashi huwa wa in kana malikan nasara shi ba magana ake yi ta yayi aiki a ƙarƙashin gwamnatin wacce ba ta musulunci ba bal ma ne shugabanta shi ne shugaban gwamnatin da ba ta musulunci ba gaba daya falam yuti'hu qaumuhu fi ad-dukhul fi al-islam mutanansa ba su masa da'a sun shiga musulunci ba bal inna ma dakhala ma'ahu nafarun minhu dafarun minhu kadan ne daga cikin mutanansa suka yadda da musulunci ولهذا لما لما مات لم يكن هناك احد يصلي عليه saboda haka ma da ya mutu ya san babu wani wanda yake iya fitowa ya masa sallah irin yadda ake wa musulmi fa salla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina annabi ya masa sallah a madina ya fita tare da musulmi zuwa musalla yayi sahu da su yayi sallah da su ya gaya musu cewa ya mutu wadan uwanku ya mutu inna akhan salihan lakum min ahli al-habasha mata wani dan uwanku na kwarai mutumin kirki kaga ba a ce masa murtaddi ba a ce dan ba zai saki gwamnatin bai dawo madina ya zauna ya ci gaba da mulkin ba ita mala yace wa kathirun min shara'il islami aw aktharuha lam yakun dakhala hali li'ajzihi an zalika mala yace da dama daga cikin shari'ar musulunci shari'o'in musulunci bal mafi yawan shari'o'in musulunci najashi bai damu damar aikata su ba saboda ba zai iya yi ba falam yuhajir ba a ce yayi hijira ba walam yujahid bai fita yayi jihadi tare da manzan Allah ba wala hajjal baita bai fita ya je hajji ba bal qad ruwiya annahu lam yusalli salawat al khams ibnu taymiya ce bal amma ruwaito cewa sallolin nan biyar ma bai taba yin ba wala mu shahr ramadan bai ma taba azumin watan ramadan ba ba ya da ikon yayi wannan bal ma bai samu damar da za a koyar da shi wannan ba wala yu'addi zakata shar'iyya yana da dukiya amma bai taɓa da zakka ba li'anna zalika kana yazharu inda qaumihi fayunkiruna alai da zai yi wannan mutanensa za su gani kuma za su tasan masa da inkari wa huwa la yumkinuhu mukhalafatu shi kuma a lokacin bai da karfin da zai iya saɓa musu wa nahnu na'lamu qat'an mala yace mu mun sani yanke ba shakka annahu lam yakun yumkinuhu an yahkuma bainahum bi hukmi alquran bai da dama yayi musu hukuncin alqurani a ce in an yi zina in mai aure ce a jefe ta in mara aure ce ko mara aure ne a yi masa bulala in an yi sata a yanke hannu da jashi zai iya wannan ba zai iya ba muna da wato ya ne in ji ibn taymiya cewa ba zai iya yin wannan ba wa kafiran ma tawallar rajulu fa inna qaumahu la ya'ri la yuqirrunahu ala dhalika yace saboda mutanansa ba za su taba yadda yayi wannan ba amma ya ci gaba da rike gwamnatin kafirci saboda maslaha da kuma rashin ikon da yake da shi wa kathiran ma yatawalla rajulu bainal muslimina watta tari qadiyan mala yace ba ma wannan ba a zamanin sa da dama akan samu alkali a cikin musulmi ko alkali a cikin tatar waɗanda suke karyar musulunci yace akan samu balwa imaman akan samu imam ma a cikin su wa fi nafsihi umurun min al-adli yuridu an ya'mala biha fala yumkinuhu dhalika yana ganin abin da yake adalci ne ya yadda adalci ne amma ba zai iya ɗabbaka shi ba yace bal hunaka man man yamna'uhu min zalika yace saboda akwai wanda in ma yace zai dabbaka wannan zai taka masa birki sai malam yace me yace wala yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ubangiji baya dora wa kai abin da yafi karfinta sai abin da za ta iya ga Umar ibnu Abdul Aziz umar ibn Abdulaziz da ya zauna a ƙarƙashin daular banu umayya kafin daula ta zo hannunsa yana wali yana abin nan yana gwamna a madina ba komai ya iya ɗabbakawa na adalcin da ya yadda da shi ba har sai sai lokacin da ragwamar mulkin ta da hannunsa udiya an yi gaba da shi bayan ma ya karɓi mulkin wa uziya ala ba'dhi ma aqamahu min al-adli sashin abinda ba ya da adalci an cutar da shi akan wannan tun wancan zamanin ba wakila inda summa ala zalika an ce ma a dalilin wannan adalcin da yake yi aka sa masa dafi abincinsa ya ce mutu sai mala ya ce fannajashi wa amsaluhu su'ada fil janna najashi da ire-irensa waɗanda suka rayu a guraren da ba za su iya yin abin da shari'ar musulunci ta ce ɗari bisa ɗari ba suka mutu akan haka 'yan aljanna ne sun ji daɗin su wa in kano lam yaltazimu shari'ar islam ma la yaqdiruna ala iltizamihi duk da cewa ba su yi shari'ar musuluncin da ba za su iya yin ta ba bal kanu yahkumuna bil ahkam allati tumkinuhum al hukm biha suna yin hukunci da hukunce hukuncen da za su iya yin hukunci da su ne kamar yadda Allah madaukakin sarki har ila yau ya babu labarin wanda aka kashe kuskure yace fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina kaga Allah maɗaukakin sarki ya kirawo shi mumini duk da yana rayuwa cikin mutanen da ba ba muminai ba fa huwa min al yana tsakiyar makiya bai iya fitowa ya rabu da su in ya fito ina za shi kai yanzu in ka bar Najeriya sai ka tafi ina eh sai ka tafi Niger Darus Salam ka yi hijira ka ce za ka je inda za a tsaye da shari'ar Allah a yi bulala a yanke kai a yanke hannu sai ka tafi can to ga yan darul salam din nan lokaci ɗaya don an je an kwaso su an zubo su a kurkura ita hijira ai darul mana'a ake zuwa hijira darul mana'a inda in ka shiga to babu yadda za a yi da kai shi ne hijira amma ka je gurin da an nika hannu kuma za a zama roka ka ce ka yi hijira rana ɗaya aka kwaso su aka zo aka juye su a firamare suna kuka an basu ba abinci <laughs> to ya za a yi daula ta haka ai kaga wannan shirme ne shi yasa muka ce shi da ita da'awa ita take kafa daula ita kuma daula ita kafu ita ce take kare da'awa haka abin yake amma ka ce za ka yi jihadi ka kafa daula sai ka yi daula ita daula ita ce za ka yi jihadin kare kanta to kaga Allah ya kirawo shi mumini duk da yana cikin mutanen da suke makiya yace wa huwa mu'min yace walakin huwa kana qad amana wa ma amkanahu al-hijra wa izhar al-iman yayi imani amma ba zai iya hijira ba ba inda zai iya tafiya kuma ba zai iya bayyana imanin sa ba wal tizami shara'ihi ba zai iya riko da shari'a ba fasammahu mu'minan li'annahu fa'ala min al ba ya yaqdiru alai. Allah ya kira shi mu'mini saboda yayi imanin da yake da iko a kansa. yace wa hadha kama annahu qad kana yumkini bi makkah jama'atun min al-mu'minina yastakhfuna imanahum kamar yadda a makka bayan annabi ya yi hijira bayan daular musuluncin ma ta kafu akwai wasu gaba da suka ci gaba da zama a makka saboda rauni ba za su iya hijira ba ba yadda za su yi hijira mustad'afuna ne suna nan karkashin gwamnatin abu sufiyan da su abu jahal ba yadda za su yi وهم عاجزون عن الهجرة بعد ذلك الهجرة الله سيأتي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا سيأتي به إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا Wani gafura, to kaga matsalar da an karanta ayar farko sai ake karasawa da an karanto ayar farko waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu suna masu zaluntar kansu suka ce fi makuntum a wani hali kuke a wani yanayi kuke kasance suka ce mun kasance masu rauni a doron ƙasa kalu mala'iku suka ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba ta da yalwa ne da za ku yi hijira ku je inda za ku iya yin musulunci ɗari bisa ɗari Allah ce fa ula'ika ma'awahum jahannamu wa sa'at masira waɗannan su ne 'yan wuta kuma makomar su ta yi muni sai a tsaya iyana a ce to a yi kabbara a ce to lallai a fita tare da cewa Allah ya tokace ce ce illal mustad'afina sai waɗanda aka fi karfin su waɗanda suke ba yadda za su yi minar rijali kaga kenan ba mata bane kawai akwai maza majiya karfi to amma an fi karfin su saboda ko dai bayi ne ko wato talakawa ne ba su da komai ba su da ikon da za su fita wanda sa'i da mata wal da yara kanana la yastati'una hilatan ba wata dabara da za su yi wala yahtaduna sabila ba wata hanya da za su bi su kai su zuwa ga hijira sai Allah ce fa ulaika asallahu an yafuwa anhum wa kana Allahu afuwan waɗannan tabbas ubangiji zai yi musu afuwa ubangiji mai afuwa ne mai gafara to kaga in an karanta ta biyu sai a karanta ta farko sai a karanta ta biyu kuma don ta biyu kuma tana faɗar wani hukunci na wasu da za su iya samun kansu cikin gurin da suke da rauni sannan musulunci a ka'ida ta dokan musulunci dukkan wani abin da za ka yi na umarni da kyakkyawan abu ko hana mummuna to wajibi ne ka yi dubi zuwa ga al-ma'alat shaɗibi ya faɗi wannan a cikin littafinsa al haka na ibn al a cikin i'lam al-muwaqqi'in yayi magana a kan ka'idar inkarul munkar ibn taymiya yayi wannan magana a gurare daban-daban cikin littafin sa a cikin iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafat ashabil jahim yayi wannan magana cewa duk sanda kaga wani abin da ake yi ba daidai ba kai kuma kake ganin za ka iya canza shi sai kazo zo gurin canza shi sai ka ga zai haifar kuma da masibar da tafi wannan to a lokacin wajibi ne ka kyale shi yadda yake bai halatta kai kai abin da annayo anil munkar da zai haifar da munkarin da yafi wannan ba a ka'idar musulunci ko da munkarin ne an zo an tambayi ibnu taymiya aka ce tatar suna shan giya ma iya zuwa mu yi hisba yi hisba su je su hana su shan giya tatar a ƙasar musulmi kuma wanda yawa daga cikinsu suna ba da awar sun musulunta duk da cewa duk da sun musulunta ba su daina yakar musulmi ba to shikenan sai aka ce wa ibnu taymiya suna shan giya a unguwanninsu a iya zuwa a yi hisba a hana su shan giya ce to in an hana su shan giyar ya zan ba su sha giyar sun ba kuma me suke yi ce in suna cikin hayyacinsu kuma za su shigo gari su yi ta sata suna fashi suna dukan mutane suna kashe na kashewa sai ce ku basu su shage su in sun sha giya mutane za su samu zaman lafiya <laughs> ko amma da zarar suka warware suka wartsake za su dau makami su shigo gari su yi ta sata suna sarar jama'a a nan kaga barin wato kamar ana shan giya ai munkari ne to amma kuma in aka hana su shi wannan munkarin kuma za su yi munkarin da ya fi wannan domin kashe rai da satar dukiyar wani munkari ne da ya fi mutum ya sha giya shi kadai ya sha giya kansa kansa yi wa amma yayin da ya dau makami kuma ya kai kai ma wani farmaki to ya cutar da kuma wani kaga a dararuhu a nan ya ta'adda wancan darar ne kasir cutarwa ce da ta takaita a kansa shi kadai shi ya sha yayi tatil shi Allah zai kama amma da zarar ka hada shi kuma ya dau makami ya shigo gari yana sata a nan kuma kaga zai cutar shi za ta shafi wasu to sai ibnu taymiya ya duba wannan ya duba wannan sai ya ce a kyale su shan giya a daina zuwa gurin su hisba a daina zuwa wa'azi a hana su shan giya a daina musu wannan wa'azi kaga malami kenan amma yanzu dan zafin kai ne a ah, kai ba za mu kyale ku wallahi ba za a kyale su ba ba zai duba cewa rashin hana su din kuma abin da zai haifar ba ba zai duba wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yake makka yana ganin gumaka ga sanan ɗaruruwa a cikin ka'aba tare da cewa addinin da aka bashi ya yi kira zuwa gare shi ya ainihin hana gumaka ya hana bautar gumaka ga ka'aba na ɗakin Allah amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana karkashin inda ba zai iya taɓa waɗannan gumaka ba yana da 'yan ƙundun ba na komai da su in aka ce bilal yayi kullum bala ba zai iya ba in aka ce khabbab ibn al-arad yayi kudar bakin wake ba zai iya ba eh ba su su khabbab bane suke ganin ya rasulullahi za mu zauna cikin wulakanci haka za mu yi ta wahala nabi ya ce ko ya hakuri wanda suka gabace ku sun shiga wahalar da ta fita ku domin za a dora wa ɗayan su wato zarto a kwanyar kansa a yi ta gigarawa sai ya dare biyu wannan bai sa mutane sun canza ba suka ci gaba da zama akan addininsu da aka koyi hakuri akwai ranar da mutane za su zo cikin su samu kansu cikin aman zaman lafiya su yi addinin su yadda ya kamata to ashe kenan ana duba ma'al ana duba yiwuwar da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal ya ce cikin dare ku je ku farwa gumakansa abu lahab ku rusa shi da safe mai kake tsammanin zai zai faru da duk wani musulmi a lokacin a makka sai an yanka shi nasara musulunci ya ci ko kuma tabewa yi ka gani da a ce musuluncin haka yake jihadin da yanzu musulunci ya zama bubu a gurin tatsuniya sai dai mu taba ji an taba yin wani abu musulunci an taba yi sai dai karkace shi haka ba zai zo yanzu ba da a ce haka yake kunar bakin wake ana ta kakkashe musulmi ai ba zai yiwu a haka ba akwai malamin mu Sheikh Aziz Al-Qari ya yi tsohon limamin Kubani ne mun karanta wani littafin sa da ya rubuta a gurinsa ana kiransa jauharatul madina littafi ne na aƙida to a cikin wata makala sai yake cewa yana faɗa irin wannan zafin kan ya ce wata rana ya je ya je wannan ƙasa a singapore kusan singapore ƙasa ce ba ta musulmi ba ƙasa ce ta arna ta maguzawa ba ma wai kiristoci ba maguzawa akwai musulmi amma 'yan tsinari yana zuwa cikin babban birnin kasar sai ya ga wata makekiyar santa da masallaci da makaranta da labirare da waye da waye duk dai abubuwan da musulmi ke bukata ya ga a cikin wannan santa kuma a tsakiyar babban birni ga manya-manyan gine-gine irin tuwa-tuwa din nan gasu a gurin da ya je zai musu lacca sai ke tambayar ya aka kuka samu wannan guri sai suke ce sai suka ce masa ai shugaban kasan ne wanda ba musulmi ba ya raba ya ba wa kirista ya ba wa kowane addini sai aka ba su fili aka ce ga sunan kowa ya je ya abin da to mu saboda musulmi ba mu da karfi muka kasa ginawa sai ya ce da mutu ko dai a gina tunda ba a san a bar fili yau a irin wannan gurin so ake komai a gare shi ba a so a ga kango duk da su ba su da masu haurawa suna kashi ce amma a gine gurin suka ce to ba mu da ƙarfi sai ce to zan muku hikima tunda akwai ma'aikata na gwamnati za a rika yankar albashin musulmi ma'aikata musulmi ana tara muku ana tara muku har kuɗin in ya kai yadda za ku iya ginawa sai sai gwamnati ta ba ku ku sai ku gina ka duba ba musulmi ne ba musulmi ne shikenan aka yi haka aka rika yankan kaɗan daga cikin albashin musulmi har kuɗin ya kai kuɗin da za a iya gina gurin shi ne suka gina wannan ake ke santa din duk da shugaban kasa ba musulmi ne kuma wato kusan 90 da wani abu na ƙayan kasar ba musulmi ne amma ga su a tsakiyar birnin kasar sun mallaki wannan gurin su ma suna daga kai kamar yadda kowane mutum yake daga kai a gurin ya ce da ya je yana musu lacca sai wani ya daga hannu yana tambaye shi to yaya za a yi su yi jihadi a nan ƙasar su zai da shari'a wani matan sai ya dago su fa suna son su yi jihadi a ba su shawara ya ce sai na yi mamaki na ce kufa." ko yanzu da kuke a irin wannan guri kuka samu shugaba ma adali kuka samu wani shugaba irin da jashi wanda zai yi muku adalci a yayin da shi ba musulmi ba ya yi muku adalci ya saman muku guri a tsakiyar birni ya hadda za ku samu har ku gina gurin kuma yanzu ku zo kuna magana waya za ku yi na jihadi ya za ku rika dana bama bamai kuna kai hare-hare to shine sai yake tambayar waɗanda suka rakoshi. yake cewa sai nake tambaye su nace su waye ya sa musu wannan tunani sai aka ce ai wasu mutane ne guda biyu daga afghanistan suka zo su suka yi musu wannan ba cewa kuma ku fito ku yi jihadi to kaga rashin kula da almasalihin istiratijiya na musulmi akwai sanda Nelson Mandela a South Africa ya kirawo musulmi shi Sheikh Abdulaziz Al-Kari shi yake faɗa ki ya kirawo musulmin South Africa duk ya manyan su wato shugabannin su ya tara da su ya taro da su ya ce to kun ga kuna da yawa kuma a kasan nan ya kamata ku nemi ku a gwamnati saboda haka muna son duk sanda zaɓe ya zo mu tsayar da wasu daga cikin musulmi waɗanda za su wakilci musulmi in aka je ana neman haƙƙin kowa kuma musulmi ɗan uwanku su nema muku haƙƙi ka duba fa ba fa musulmi ne sun bandela da ya gama bayani kawai da aka tashi sai aka rabu biyu wasu suna cewa kafirci ne ba za mu yi ba wasu suna ganin akwai maslaha wasu suka ce kafirci ne shikenan Nelson Mandela ya kyale su wannan magana su za ta canza kasar ba ta canza kasar ba kuma har suka samu mai hankali duk da ba musulmi ba ne ya yi tunanin yadda zai karɓo musu maslaha ba wannan ita ce maganar da sa'idi yake faɗa a cikin suratul hud abin da muka karanta ba ba cewa musulmi idan ba za su iya karɓar abin ya zama nasu ba gaba ɗaya ya zama sai su zalla ya ce to su yadda su shiga a yi tarayya da su don su ba su karɓi wani haƙƙin nasu ya fi a kan su zauna kawai ma'aikata ana su zama kamar bayi a ƙasar saboda haka ita shari'a ba nan ana duba ma'alil umur duk sanda za ka yi magana ta shari'a ba wai kawai za ka duba cewa ga abin da ka yarda da shi ba za ka faɗi shi ba a'a akwai sanda wani mutum ya zo ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce da shi hal min qatil hal eh, lil qatil tauba sai ya ce da shi la ce wanda ya kisan kai in ya tuba za a karba sai abdullahi dan abbas ya ce a'a suna zaune sai kuma wani ya zo ya yi irin wannan tambayar in mutum ya yi kisan kai za a karɓi tubansa sai abdullahi ɗan abbas ya ce eh, za a karɓa mana bai zai hana a karɓi tubansa sai almajiransa suka yi mamaki tambaya iri ɗaya amma amsa daban-daban sai ya ce eh na farko da ya zo na hararo a fusace ki sa jajawur an taɓo shi ne so yake in masa fatawa inda tuba ya je ya yi kisan kai ya tuba wa nakunu min ba'dihi qauman salihin yace sai na ce da shi ba tuba sai na rufe masa kofar dayan kuma na kula ya riga ya yi laifi yana tunanin yadda zai tuba ya koma ga Allah saboda in na rufe masa kofar tuba zai je ya ci gaba da dabarsa kamar wancan bawan Allah da ya tambaya aka ce ba tuba kaga ya cike da ɗari ya ce shi na kula cewa da can ya yi laifin yanzu wato Allah ya zo masa a zuciya yana son ya tuba ne sai na ce masa zaka iya tuba mana to kaga malamai na Allah kenan har kullum suna duba idan sun yi fatawa mai fatawar za ta haifar ba wai kawai kai fatawa ba imam shatibi da ibn al-qayyim al-juziyya da ibn taymiya suna da maganganu masu kyau a wannan babin wanda ba lokaci a ce za a karanta shi duka amma waɗanda suke karatu za su ga wannan suka duba iktiza'u za al-i'lam al-muwaqqi'in al-muwafaqat na shatibi saboda haka wani lokaci zafin kai shi yake jawowa mutane suna tabar gaza ana jefa musulunci cikin wani halin da bai kamata ba a ƙarshe zan kawo ta ruwaya ta ta sayyidina umar wanda ibnu abdulbar ya kawo a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi umar dan khattab yake cewa la akhafu ala hadhihi al-umma min mu'minin yanhahu ايمانه ولا فاسق بين فسقه ولكن أخاف على هذه الأمة من رجل قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه وتأوله على غير تأويله عمر بن الخطاب يتشي wannan al'umma ba na jiye mata tsoro daga muminin da imaninsa zai masa katanga wannan ba shi ne barazana ga wannan al'umma ba ya ce ba kuma fasikin da yake fitowa karare ya nuna fasikancinsa ba wannan ba zai zan barazana ga al'umma ba ce barazana ga wannan al'umma in ji umar dan khattab barazana ga wannan al'umma tana tattare da mutumin da ya karanta qur'ani amma bai san ba da qur'anin ba sa ya rika zamewa da qur'anin yana fassara shi yadda ya ga dama wannan shi shine haɗari domin zai rika fassara ayoyin Allah ba a mahallin su ba ƙarshe kuma ya jefa al'umma cikin wani hali na tararrabi na kakani kai Allah ya kiyashe mu wa sallallahu wa sallama ala